A bisa al'ada dai ana shirya hawan nasarawa ne domin musayar jawabai tsakanin sarki da gwamna kan lamuran da suka shafi talakawa kai tsaye. Kana kuma sarkin yakan yi amfani da wannan lokaci domin karɓar gaisuwa daga jama'ar gari. Muna ƙara tunawa kanmu da kuma jawo hankalin dukkan shugabanni a matakai daban-daban. Cewa fa akwai ranar da Allah zai tambaye mu, mai muka yi wa bayinsa. wajen kare mutuncinsu da lafiyarsu da dukiyarsu tunawa da wannan babban rana za ta yi mana jagora wajen tafiyar da amana da Allah ya ɗora mana. Mai martaba sarkin Kano kenan Malam Muhammadu Sanusi na biyu, aka kuma sarkin ya ƙara da cewa. Muna ƙara ba da shawara a kiyaye da bukatu da matsalolin al'ummarmu, musamman wajen harkokin tsaro da ba da ilimi na gari da harkokin lafiya da samar da ruwan sha da noma da sauran harkokin cigaba. gwamnan kano abdullahi umar ganduje a nasa jawabin ya ce daga yanzu ilimin firamare wajibi ne ga kowane yaro da ya isa shiga makaranta a jihar kano mai martaba sarki magana ilimi muhimmiyar magana ce da taimakawar masu unguwanni da dagatai da hakimai mun yi ƙuduri mu fito da tsari na tabbatar da duk yaron da shekarunsa ya kai ya shiga makaranta shigan makaranta ya zama dole za a koyar da ilimi na zamani za mu inganta ilimi na addinin musulunci sannan waɗanda suke zuwa da almajirai jihar kano za mu tunkare su lallai waɗannan 'yan makaranta za mu sa su a makarantu su kansu malaman sai mu ɗauke su su koyar da addinin musulunci a cikin makarantun amma waɗanda yake ba 'yan kano ba kuma su yadda 'ya'yansu su shiga makaranta ba to dole su koma jihohinsu domin kano ba za ta zama matattarar hedikwatar bara ba ko da yake gwamnan ya ce za su ci gaba da shirin na tsohuwar gwamnati na ɗaukar nauyin karatun ɗalibai zuwa ƙasashen ƙetare amma fa za a yi wa tsarin garan bawul. Wannan karan alƙiblan mu tana kan ilimin koyon sana'a saboda an san dawo ba sai an yi maganar ina za a ɗauke su aiki ba. Jami'an diflomasiya na ƙasashen ƙetare na daga cikin manyan baƙin da suka halarci hawan nasarawa na Kano a yau. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Najeriya.